karfe takwas agogon Najeriya Nijar kabar Chadi bakwai kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare mita ce 22 da 25. Azima Bashir Aminu mai sauraro barka da warhaka ga kanun labaran majalisar dattijan najeriya ta goyi bayan matakin na kan jihar rivers duk da sukar masana shari'a da bangaren adawa akalla 'yan nijar bakwai ne yanzu haka ke tsare a cibiyoyin tsare bakin hauri na libya cike da fatan komawa gida Christy Coventry ta zama mace ta farko da za ta jagoranci hukumar shirya wasannin Olympics a tarihi. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Majalisar Dattawan Najeriya ta bi sahun ta wakilai wajen amincewa da dokar ta bacin da shugaban kasa Bola Tinubu ya saka a jihar Rivers tare da dakatar da gwamna Simi fibara da 'yan majalisar dokokin jihar. Sanata Ali Indimi ya ce duk da yake yana goyon bayan dokar amma bai goyi bayan dakatar da gwamna da majalisa ba ga dai abin da yake cewa. Ni da a zaman Dan democrats wato a ce dan gwamnatin eh, jama'a don jama'a ko ba gaskiya ba hmm. a ce yanzu mutumin da aka zaɓe shi jama'a sun zaɓe shi a kundin mulkin ƙasa da sauran jama'a sun tofa iyakan bakin su kuma ni ina tare da jama'a akan cewa eh kafa doka wanda ta ɓaci don a samu zaman lafiya eh, yana da kyau amma cire gwamnati wanda kuma jama'a ne suka zaɓe shi ba abu ne wanda daidai ba wanda suna da dama cire gwamna shine majalisan eh, jiha kuma ba wai haka ba akwai ka'ida da ya kamata a bi shi ma yadda aka yi din gaskiya ko da shike abubuwan da yake faruwa a wurin abun damuwa ne to amma a ce yanzu shugaban kasa ya cire gwamna wanda jama'a suka zaɓa baya cikin demokrasi gaskiya kalaman sanata ali indemi gashi wato tsaron najeriya ta garuruwa da al'ummomin da ke neman kwalle jijinin sulhu da 'yan bindiga ko 'yan ta'adda don kare kansu daga har-haransu tana mai cewa ba ta da masaniya kan irin wannan mataki kuma ba ta goyon baya daraktan yaɗa labarai na shirkutar manjo janar marcus kangi da ke wannan kalamai gaban manema labarai ya ce haɗar da ke da sulhu da 'yan bindigar ya wuce alfanunsa hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Ghana ta cafke rikakken ɗan safarar kwayoyin Najeriya da aka bayyana sunansa da uce Chukwu bayan wani sumami da jami'an da suka kai makoyarsa da ke birnin Accra. Rahotanni sun ce an kame ɗan safarar kwayoyin ɗauke da kilogiram 192 na hodar Iblis da darajarsa ta kai dala biliyan biyu da dubu dari Majalisar Koli ta 'yan Nijar mazauna Libya ta ce yanzu haka akwai 'yan ƙasar akalla 1917 da ke ci gaba da kasancewa a cibiyoyin da ake tsare jama'a a libyan majalisar ta ce babban abin da take nema daga mahukuntan niger shine tallafi domin gaggauta dawo da waɗannan mutane zuwa gida muhammad sanusi wani ɗan niger ne mazaunin libya ya bayyana mana halin da ake ciki yanzu gaskiya alamun da ake bada duka gaba ɗaya ne ba wai magana wai ko ko duka afirka ne suna ci afirkiya sun zo sun musu kaza sun musu cika musu kasa da sauran abubuwa dai to amma dai kaman kuma lokaci abubuwan sun yi lalacewa kama a bangaren mutanen mu na Nijar don a mafi yawanci suka kama akwai markas da suke kaiwa kama akwai wurare da suke kai suna ajiye mutane haka su ta jibge mutane su danhware mutane a ta wulakanta mutane bacci ba sha ba wani wulakanci dai iri iri in ma gidajen yari ne ma da sauki wani wurin kawai wani wuri ne can banzan wuri za a je ajiye mutane a ta wulakanci kawai da suke cewa kama an kama salon nan yana daga cikin umar abasin da ya sa abubuwan suka kara kazancewa suka kara lalacewa domin saboda gaskiya cikin wannan din lokuntan gaskiya akwai tangarda da yawa wurare da yawa daban-daban da ake bada labarin cewar akwai mutane waɗanda suke cikin ana ta kamen mutane ba sassauci wallahi sosai ana faɗa cewar can misira ta da sauran wurare to kalaman muhammad sanusu na dan nijar mazaunin libya kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana damuwa da takaici biyu bayan ci gaba da tsare idris bare kakakin wata kungiya mai rajin kare manufofin siyasa a burkina faso da ake kyautata mahukuntan kasar ne ke tsare da shi Bari na aiki da wata kungiyar ta bayyana takaicin ta biyu bayan kisan wasu fararen hula da ake zargin dakarun kasar da mayaka 'yan sa kai da aikatawa abdullahi garba mai sharhi kan lamuran da suka jibanci siyasar ginkin sahel yana mai cewa yadda kacce irin kame-kamen da aka yi musamman na 'yan farfula masu fataka a kan wannan kasashe tsakanin mali da burkina da niger musamman wanda aka kama dan farfula mai suna idrisa bari na dan farfula na burkina shine ya kamata su 'yan farfula su kiyaye abin da duka bai da alaka da ci gaban kasashen namu ya kamata su kiyaye saboda irin kasu su hada su tsambala cikin wani halin kaka za a yi wanda duk ya kiyaye doka kuma sai ya kare lafiya e, shiga shan ruba shanu ne ke kawo hakanan saboda su kungiyoyin farfulla rashin dangana ne yanzu da kasashen namu na yankin sahel duk kungiyar da kaga ana subsone to ana tuhuma suna da hannu da wani abin da bai dace ba daga ƙasa kenan shiga sharu ba shanu ne na su kungiyoyin hulan nan in suka kiyaye ba abin da ka faruwa sai zaman lahiya kalaman abdullahi garba akalla mutane sha uku ne suka shaƙi iskar yanci a kamar waɗanda suka fito daga ƙasashen madagascar da jamhuriyar congo da suka ƙunshi mata hudu da maza tara baya da suka shafi watanni a hannun 'yan damfara rahotanni sun ce 'yan damfara sun yi wa mutanen daɗin baki da suna za su ba su aiki amma suka bige da garkuwa da su gabanin shiga tsakanin jami'an jandarma can a birnin yawunde da ya kai ga kubutar da su. masu shigar da kara a algeria sun nemi zartas da hukuncin daurin shekaru goma kan marubuci bolin sansal bai da suka zarge shi da kalubalantar tsaron kasa da kuma yau dokoki karin tsaye sansal wanda fitaccen marubuci ne a tsarin rubutun zubin da ake ji da shi a arewacin afirka ya yi kaurin suna wajen sukar manufofin gwamnatin algeria da masu ra'ayin addinin islama shugaba abi ahmad dan habasha ya ce katafariyar madatsar ruwan da gwamnatinsa take ci gaba da ginawa a kan tekun nilu zai fara aiki nan da watanni shida masu zuwa madatsar ruwan matukar aka kammala aikin ta nan ne habasha za ta rika samun dukkanin lantarkin da take bukata kuma irin ta ta farko a nahiyar afirka akalla mutane bakwai ne suka mutu a wata musayar wuta da aka yi a tsakar birnin johannesburg na afirka ta kudu gumurzun da 'yan sandan kasar suka alakanta da na 'yan tasi wato tsakanin kungiyoyin direbobin biyu da ba sa ga maciji da juna bayanai sun ce tun farko tsagi guda na 'yan tasin ne ya kashe mutane uku daga ɗaya tsagen wannan dalili ya sanya ɗaya bangaren shiga har tashar tasin suka kuma harbe mutum hudu nan take a matsayin ɗaukar fansa. an zaɓe Kiristi Coventry 'yar ƙasar Zimbabwe mai shekaru 41 a matsayar shugabar kwamitin shirya gasar Olympics a duniya, wanda kuma tarihi ya nuna cewa ita ce mace ta farko da ta kai wannan matsayi daga nahiyar Afirka. Tun da aka tabbatar da za ta karɓi ragamar mulki a ranar 23 ga watan Yuni daga hannun Thomas Bach. Aisha Shehu Kabara na ɗauke da ci gaban labarin. zaben na jiya alhamis ya kawo ƙarshen shugabancin thomas bach da ya shafe shekaru goma sha biyu rike da mukamin 'yan takara bakwai ne suka fafata yayin zaben da jami'ai sama da ɗari daga sassan duniya suka kaɗa ƙuri'a a cikinsa. Daga cikin 'yan takarar da suka fi ɗaukar hankali akwai Christy Convertry, 'yan ƙasar Zimbabwe kuma farar fata. wadda ta sha alwashin taimakawa matasa cimma muradansu na yin fice a wajen wasannin motsa jiki a matakin duniya. Ta kasance tsohuwar 'yar wasan motsa jiki da ta ɗaga darajar ƙasar Zimbabwe ta hanyar ciyo mata lambobin yabo har sau bakwai a wasannin Olympics da ta halarta a tsakanin shekarun 2000 zuwa 2016. A ranar 23 ga watan Yuni ne za a rantsar da ita a wannan mukami na shugabanci. za ta kasance mace ta farko 'yan afirka da za ta hau kan kujerar da aka samar da ita tun shekaru 131 da suka gabata don kula da shirya wasannin olympics a karan farko tun bayan da isra'ila ta dawo da hare-harenta kan falasɗina wanda ke yankin gaza da ya kai ga kisan kusan mutane 500 ƙungiyar hamas ta mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami zuwa birnin tel aviv a jiya alhamis tun dai wannan hari na hamas da ke zuwa bayan makamancinsa daga 'yan tawayen hutu na yemen ya yi awon gaba da aikin shugaban sashen leƙen asiri na isra'ilan shin bet wanda netanyahu ya zarga da sakaci kudu mahukuntan na isra'ila sun ce babu ko mutum guda ɗaya samu rauni daga dukkanin har-haren zanga-zanga ta fara tsananta a sassan turkiya inda a jiya alhamis aka ga yadda ɗimban 'yan kasar suka yi dandazo bisa titi na birnin istanbul duk da dokar da ta haramta taruwar jama'a kan titi inda masu gangamin ke bukatar sakin magajin garin birnin na santambul ekran imamoglu da mahukuntan kasar suka kame bayanai sun ce an samu aron gama tsakanin jami'an tsaro da masu gangamin a biranen ankara da izmir da kuma santambul. labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na arafa taken labarin wasanni kenan ga kuma abdullahi isa ya sake dawowa barka da azima bashira ne a mataki na shiga gurbin gasar cin kofin duniya yankin turai a yau poland za ta haduwa da lithuania yayin da malta za ta cire ni da finland hmm. akwai wasa tsakanin cyprus da saint martin romania kuma za ta kece rain da bosnia herzegovina akwai wasa tsakanin ingila da albania sai wasa ta karshe za ta hada andor da lithuania azima mai horar da kungiyar kwallon kafar brazil dorival junior ya yi wata hira da manema labarai yana mai cewa dan wasan kungiyar wanda ya kafa tarihi a kungiyar kwallon kafar brazil wajen ciwa kungiyar kwallaye 79 a wasanni 128 mm. da ya buga wannan kungiya wato neymar ba zai haskawa ba a wasanni na neman shiga gasar cin kofin duniya da brazil za ta yi da colombia da kuma argentina haka da rival yana mai bayyana takaicinsa ganin ta yadda da dama daga cikin magoya bayan wannan kungiya da shugabannin kungiyar mm. suka sa ran ganin dan wasan ya kasance daga cikin waɗanda za su haskawa a waɗannan wasanni eh. to sai dai a ƙarshe mai horar da kungiyar ta brazil yana mai cewa bayan nazari da shawarwari sun kwamace baiwa neymar damar yin jinya inda hakan zai ba shi damar dawowa da karfinsa nan gaba a wannan kungiya in sai yana fama da rauni eh, tun bayan dawowarsa a kungiyarsa ta gida santos to an hmm. bayyana cewa dan wasan ya taka rawa a zo a gani sai dai yana fama dama ka san a saudiya ma ya shafe kaka guda yana jinya tabbas tabbas hmm, ya aje aikin haka river junior zai karkata ne zuwa ga 'yan wasa da suka hada da vinicius rafinha da kuma hendrix wajen mai gurbin neymar a wannan wasa da brazil za ta yi da colombia da kuma argentina mm. to azima a yankin nahiyar afirka a yau akwai wasanni da za su hada bos wana da za ta kece rin da algeria mm. yayin da rwanda za ta kece rin da nigeria akwai kallo kenan akwai kallo kokarin da nigeria za ta yi watakila watakila fa matsala <laughs> a to baya ga haka kuma akwai kin san tun bayan zuwa mai horar da kungiyar kwallon kafar mali a najeriya ana mm. ta wannan karan kuma zai taka rawa a zo a gani domin sake dawowa da wannan kungiya sahun gaba daga cikin manyan kungiyoyi a afirka burkina faso za ta ke cire da jibuti yayin da jamhuriyar demokradiyyar congo za ta fafata da sudan sai wasa eh, tsakanin afirka ta kudu mai rikici da mai rikici kowace tana fama da yaƙi <laughs> bakin kenan yadda za a yi eh. ma watakila kwallon kafa za ta hada eh, masoya ko in ce masoyan bangarorin daban-daban ba mamaki saboda kwallo ta daɗe tana irin haka haka afirka ta kudu za ta ke tare da lesotho sai wasa tsakanin ghana da chadi mm. akwai wasa tsakanin burundi da cote d'ivoire sai equatorial guinea da sao tome principe eh, akwai ah, dai wasanni kala da dama da mm. dama kada manta da cewa gobe kuma kasar togo za ta ke ni da mauritania sai sudan da senegal eh, to ai muna godiya abdullahi isa anan zamu dakatar da Wasu daga cikin labaran da kuka ji kalla ko saurara a shafinmu na intanet. 'Yan adawa a Najeriya ƙarƙashin jagorancin Atiku Abubakar sun yi watsi da matakin shugaba Bola Ahmad Tinubu na anyar dokar ta ɓaci a jihar Rivers. Muna da cikakken bidiyo a kai. Har wa yau kan wannan batun dai yayin da Majalisar Dattawan ƙasar ta bisa ta wakilai wajen amincewa da dokar ta bacin da shugaba tinubu ya aiwatar a jihar rivers dan majalisa ali indomi a nasa bangare ya ce baya goyon bayan dakatarwar da aka yi wa gwamnan sai ku garzaya a shafinmu na sada zumunta domin kallon bidiyon da muka hada ƙungiyar 'yan nijar mazauna libya ta bayyana damuwa kan tsare 'yan nijar su fiye da 600 a gidan tsare jama'a daban-daban da ke faɗin ƙasar. Hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce rayukan miliyoyin mutane na cikin haɗari sakamakon soke kudaden tallafi. Wannan da ma wasu sauran labaran za ku iya samun su a shafinmu na intanet hausa.rfi.fr ko kuma a shafukanmu na sada zumunta irin su Facebook, TikTok, Instagram, YouTube kai har ma da tunalkinmu na WhatsApp. A ɓangaren wasanni kuwa za ku yi cewa karan farko a tarihi mace daga afirka bakar fata ta zama shugabar kwamitin shirin gasar olympics ta duniya sai a garzaya a shafukanmu domin kallon wannan labarin ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na rfi domin samun ƙayatattu da sai ya labarai daga sassa daban-daban na duniya ku bi rfi hausa ku more wannan haka yake ga kuma shirinmu na gaba. Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda zaben shugabannin hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ya gudana. makon da ya gabata ne dai hukumar kula da kwallon kafan nahiyar Afirka CAF ta gudanar da zaben shugabanninta inda Patrice Musambe ya sake lashe zaben shugabancin hukumar ba tare da hamayya ba don gudanar da wa'adi na biyu. Baya ga zaben Musambe da aka yi, hakanan an gudanar da zaben waɗanda ke wakiltar nahiyar a majalisar hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA. wacce afirka ke da wakilcin mutane shida ciki har da shugaban hukumar ta caf da ke da kujerar kai tsaye a zaben da aka gudanar ahmad yahaya na murtaniya da suleiman hassan daga jibuti sun sake samun nasarar komawa kujerunsu ba tare da hamayya ba yayin da fauzi lekja daga morocco da hani aburida daga masar da kuma jibril hami hamidu daga jamhuriyar niger suka lashe kujerunsu ta hanyar kada ƙuri'a wannan ne dai karo na farko da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta niger kanar jibril hami hamidu zai wakilci nahiyar afirka a majalisar ta fifa lamarin da alhaji sani oti mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta